da 1914 me yasa saboda ya ce ba dai coci ba a kasar zazzau ba dai kirista ba aka ɗauko sabon sarki aka naɗa aka zo sai aka sake dawo da moshin ɗin za a yi coci sarkin da yake su suka naɗa abinsu sai ja baki ya shiru sai zage-zage suka ce a ina ba dai kasar zazzau ba dalilin kai coci kenan wusasa don aka hayo babu coci a cikin garin Zariya. wannan alherin nawaye na sarkin zazzau alu dan sidi ne to Allah ya gafarta mishi Allah ya mai rahama Allah kuma yarda da shi kuma ina jan hankalin zage-zage wannan cin amanar da aka yi wa bawan Allah nan dan ya kare musulmi dan ya kare musulunci dan ya kare kasar zazzau aka mai da kabarin shi ya zama wurin zuba bola aka mai da kabarin shi ya zama wurin yin kashi a lakwaja ya kamata zage-zage ku kafa wata kungiya a je a share wannan wuri a cire wannan datti a kewaye ya tabbata a matsayin kabari ko makabarta ba a matsayin bola ba wallahi da gangan suka yi mai wannan wulakancin kawai don ya ce sai dai musulunci a ƙasar zazzau shi ne aka kai shi can kabarin nashi yanzu bola ce da kashi jama'a don musu muka sani mu ba mu san 'yan demokuraɗiyya ba masu sata akwati tam ba mu san su ba sarakunan musulunci muka sani waɗanda ɗan hodiyo ya naɗa ba mu san yan demokuraɗiyya barayin akwati idan kun gane wannan jama'a denmark sun sake ɗauko hotunan nan da suka yi na annabi sallallahu alaihi wasallam sun sake watsa su a intanet sun ce duk abin da za a yi an daɗe ba a yi ba to shawara ta farko da muke ba musulmi shine a karya tattalin arzikin kasar denmark ta hanyar a daina siyan duk abin da aka ce made in denmark tun daga madara har leda tun daga abinci har takardar toilet paper duk abin da ka ga made in denmark ka haƙura da shi ka je a dafa maka lawashi ka ci a gidanka ka kwana karkashe shinkafar denmark wannan irin karya su ta tattali da aka yi a waɗannan shekaru biyu da suka wuce jama'a sai da ya girgiza ƙasar suka dawo suka ce sun tuba to yanzu sun dawo sun sake yi jama'a Allah ya samu dama tun da suka taɓa manzan Allah muka ce aiki bai same mu don mun ka taɓa manzan Allah to to ta sakwata ka taɓo jidali jidali ba hutu wallahi jama'a shekara biyu muna aikin kafa website a intanet akan raddi ga denmark kuma shekaran jiya mun gama aikin wannan website kakaf da larabci da turanci da faransanci da yaren spain wannan website ne na manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan denmark wannan website din na manzon Allah ne manzon Allah kawai aka yi wa shi don haka da muka tashi muka sa rasulallah.net domin manzon Allah professional manzon Allah ne don haka wannan website ɗin muna kira zuwa ga musamman waɗanda suke bincike ta hanyar intanet duk abin da ya shafi manzan Allah kana bukata ka samu bayani bayani na karatu ko bayani na sauti ka je ka makala wa kwamfuta ka microphone wato ka makala mata headphone ko earphone ka makala zaka ji da turanci zaka ji da larabci zaka ji da spaniyanci zaka ji da faransanci waɗannan manya-manyan yare guda hudu duk abin da ya shafi manzan Allah sallallahu akwai murya da rubutu sai muka ɗauko wata tasha da ke kan nalsat wadda wannan tasha ita ma ta yi wa manzan Allah hidima ce sai muka yi linkin ɗinta don haka daga kan wannan website ɗin da zan zo faɗi za ka iya haɗuwa da tasha al majid lil hadith tashar almajid ta hadisai hadisan manzan Allah ne yake karanta bukuratan wa asila tashar almajid muna da almajid ta ƙur'ani laila nahar ƙur'ani yake karanta jama'a ana al-laili wa atrafan nahar ƙur'anun yutla ana al-laili wa atrafan nahari tasha almajid ta ƙur'ani sai tasha almajid ta hadisi zallar hadisan manzan Allah ake karantawa ba tatsuniya a ciki ba tijjaniya ba maliki zalla na manzan Allah ne kawai sannan to wannan website din jama'a ku je kar ku bari a barku a baya buga www.rasulallah.com ga yadda spelling yake r a s o u l l a h www.net rasulallah.net zan maimaita www.rasou L-L-A-H dot Shine full stop Say N-E-T duk the small letters rasulallah.net kana buga wannan to duk abin da kake bukata za ka samu game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa da muka haɗu muka yi wannan aikin wasunsu mazauna garin makka ne wasunsu mazauna riyadh ne wasu 'yan ƙasan masar ne kuma tun a wannan lokacin mun ba su labarin cewa mutanen ƙasar zazzau sun yi wa manzan Allah kara suka ce ba za ta saɓi ba tun da aka zagi manzan Allah za su fito su nuna ɓacin ransu amma da yake ba 'yan iska ba ne ba su fasa shagon kowa ba ba a yi rushe-rushe ba ba a zagi kowa ba amma kowa ya fito ne ya bayyana ɗacin rai da ɓacin ran abin da aka yi wa manzan Allah jama'a a ce an mai da manzan Allah katun ɗin yar bebi ana sawa a intanet ana kaɗa ana cewa ga manzan musulunci ga annabi muhammadu wai wannan wai katun ya manzan Allah ya jama'a kafirai ba za su bari ba za su ba za su gushe ba suna tsogala suna neman fada suna cutar da mu to me mafita wannan matsalar dama akwai ta a jahiliya jama'a ita ma matsala ce daga cikin matsalolin jahiliya ita ce kafirai su tsogali fada kafirai su tsogali musulmi fada wannan matsala ce daga cikin matsalolin jahiliya za mu same ta a wa'azin yau ko kuma wanda za mu yi mako mai zuwa insha Allah kamar yadda muka yi alkawari jama'a karfe goma da rabi za mu tashi wato za mu tsaya don haka masu tambayoyi rubutattu sai su rubuto sai dai tambayoyin nan an tara su ba mu ga inda aka sa su ba jama'a matsala ta ɗaya kenan kun ji ta matsala ta biyu annahum mutafarriquna mutanen jahiliya mutanen jahiliya kansu a rarrabe yake waya rauna sam'a wa ta'a mahanatan Warazala. kuma mutanen jahiliya suna ganin wai biyayya ga shugaba sauraren shugaba yi wa shugaba ɗa'a, to wannan wulaƙanci ne da ƙasƙanci, na haka mutanen jahiliya a wawwatsa suke kowa bai yadda da kowa ba balle ya zama yana ƙarƙashin shugabancin wani fa amarahumullahu bil ijtima' sai Allah ya umarce su cewa in suna son zaman lafiya to kansu ya haɗu wa nahahum an tafarruq an tafriqa Allah madaukakin sarki ya ainihin hana su rarrabuwa jama'a ku ji abin da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ku mu'mine ku ji tsoron Allah matuƙa wala tamutunna illa wa musulmuna. kar ku sake ku mutu sai kuna musulmi wa bi bihablillahi jami'an ku rike igiyar Allah gaba daya jama'a kun ji yadda ake in aka ce haɗin kai ba cewa za a yi wai ɗan tijjaniya ya ci gaba da tijjaniya kai ya haɗu ɗan ƙadiriya ya ci gaba da yi ɗan malikiya ya ci gaba da yi ɗan ƙungiya ya ci gaba da yi wai kuma a ce kai ya haɗu a sai a ce kowa ya bar abin da yake a dawo a haɗu da igiyar Allah a riƙe Allah wala ta farra kar ku rarrabu yau ai ya ishe ku rabuwa in ya yazan ana kiran ku da wani suna wanda ba musulunci ba wannan a ce ɗan kaza wannan ya ce ɗan kaza wannan ya ce ɗan Allah madaukakin sarki ce ku rike igiya Allah ka ku rarrabu wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah gare ku iz kuntum a'ada wanda ada makiyan juna kuke jama'a ku ɗauki wannan aya ku dabbaka ta a Najeriya da ɗan kadiriya da ɗan tijjaniya ba sa shiri da juna mutanen Kano ɗinnan kanawa da suka kashe malam Ja'far jama'a kafin su kashe malam Ja'far kansu suke kashewa da ɗan tijjaniya ya kashe ɗan ƙadiriya a kano ɗan ƙadiriya ya kashe ɗan tijjaniya a kano me yasa saboda suna cikin bakar jahiliya ta tijjaniya da kadiriya? an gane wannan da kyau jama'a Allah ya ce ku tuna ni'imar Allah akan ku ce ni'imar Allah ita ce musulunci ita ce alkur'ani ita ce sunna ita ce manzon Allah wannan ni'imar Allah ce da can ku maƙiyan juna ne fa'allafa baina qulubikum sai Allah ya haɗa zukatanku jama'a tsakani da Allah yanzu a cikin ahli sunna zaka iya hada dan izalan Jos da dan izalan Kaduna za su hadu tsakani da Allah kar ku yaudar kanku an samu wani dan bana bakwai yazo ya ce zai haɗa kansu da ya aka tashi taron da ashar aka tashi dukkansu su uku suna tsine wa juna shi ɗan bana bakon yana tsine musu albarka su kuma dukkansu suna tsine mai albarka me yasa in ya zama ahli sunna da ahli sunna dan kungiyar izala da ɗan ƙungiyar izala an samu wani ɗan izalan yazo zai haɗa kansu jama'a na zo na shigo jihar plateau na tsaya zan yi sallah a wani masallaci na ahlus sunna an hidar da sallah sai na ji wani na cewa duk wanda ya je taron nan ya yi ridda sai na ce manya ɗiban fari sai na ce wani wanne taro ne sai ya ce taron kaduna wai na haɗa kanmu da 'yan tawaye na ce wato zuwa taron ma ridda ne ya ce sosai ya ce daga national ne fa ba ka ji na ce to yana kada mota ta ne ya zariya malam jama'a kun ji yanzu ɗan izalan jos da ɗan izalan kaduna haɗa kansu ya gagara saboda me shi wannan dan bana bakwai ne bai iya da'awa ba bai san karatu ba da yazo cewa yayi kawai zai haɗa kan yan izala da malami ne sai ce zai hada kan musulmi sai ce zai hada kan yan izala to sai zama haɗin kan yan izala ya gagara to balle hadin kan yan tijjaniya da yan izala Allah kada ga was ba zai yiwu ba balle haɗin kan ɗan Kadiriya da ɗan tijjaniya ko da ɗan izala ba zai yiwu ba amma in ka zo ka ce ku zo a haɗa kanku a kan musulunci zuciyarku ta haɗu ƙiyayyar da kuke da juna ku bari me ya kawo gaba jama'a ba fa musuluncin ne ya kawo gaba ba kun sa abin da ya kawo gaba tijjaniya ce ta kawo gaba ƙadiriyar ce ta kawo ƙungiyar ce ta kawo gaba to a aje ta a ce a dawo a riƙe musulunci to matsalar shi ne shi wannan ɗan bana bakwai ya ce ya rusa ƙungiyar. ya rusa ta ya ce tun daga sama ƙasa ya rusa ya koruwa da ne. a halin jama'a ko a garin nan an yi abin dariya nan suka zo a masallatan idinsu su ne mana raddi a kan wannan ɗan bana bakwan suka rinka yawo wa'azi riddiddiddiddiddi suna ta zagin masu bin aƙida Alƙur'ani da sunna akan me ga wani ɗan bana bakwai nasu ya zo wannan ya ja shi sai ya ji ba zai jawo ba wannan ba ya ja shi ya ji ba zai jawo ba kai da ƙarshe sai ce ya rusa su gaba ɗaya yana so ya haɗa su sai suka ce ba su rusu ba to jama'a abinda muke cewa yanzu dan Allah wannan dan bana bakwan da ya zo shin alheri ya kawo musu ko sharri sharri ya kawo musu dan da gabar da ke tsakaninsu ta lafa yanzu ya zo ya ƙara raya ta don haka abinda nake so in ce daga ƙarshe a ƙarƙashin wannan maganar in dai har za ku ci gaba da kasancewa 'yan kungiya to gaba ba ta kare ba domin na tabbatar har ga Allah yanzu ɗan ƙungiyar izala ta Jos baya kaunar dan kungiyar izala ta Kaduna ko misala zarratin baya kaunar shi ko bakar gaba ce a zuciyar shi dan kungiyar izala ta Kaduna baya kaunar na Jos ko misala zarratin to gaba ce shine wa kuntum a'da to menene zai haɗe kanku shine ku dawo abin da kuke a kai na ni'imar Allah shine Qur'ani da Sunna a bar kungiyar a bar tijjaniyar a bar kadiriya a dawo a hada kai akan musulunci to wai sai su ce wai islamun bila mazhab i e, islamun bila mazhab amma al-maliki amma in al-mazhab al-islami ne akwai mazhaba a musulunci jama'a wacce ce ita ce mazhaban manzon Allah mazhaban musulunci akwai dariqa a musulunci ita ce wacce dariqar Allah dariqar manzon Allah amma in kana nufin ta tijjani to ai ta tijjanin an kawo ta wasu ba za su karba ba don haka wannan ni'ima ta Allah in kuna son ku ci ta to jama'a sai kun rusa waɗannan ƙungiyoyi da mazhabobi da ɗariko sai kun tsaya wa musulunci kawai Allah ya ce fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana da ni'imar Allah sai kuka waye gari kuka zama ƴan uwan juna da ko makiya wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha da kuna gabar ku fada wutar jahannama sai Allah ya kubutar da ku daga wuta kazalika jama'a kun dai ji bayani daga Allah dalla dalla ko to sai Allah ya ce kamar yadda kuka ji yubayyinu Allahu lakum ayati haka Allah zai ci gaba da bayyana muku ayoyin shi la'allakum tahtaduna dan ku shiryu dan haka jama'a in kuna son shiriya to duk abin da ya raba ku ku watsar da shi yanzu dai kungiyar izala ita ce ta raba kan ahlus sunnan Najeriya waɗannan suka ce ba za su bi waɗannan ba waɗannan suka ce ba za su bi waɗannan ba sannan ka haɗa su gaba ɗaya kuma koda sun haɗu sai su ce to kai kuma ahlus sunnan da kake wajen kungiya ba a yadda da kai ba sai ka shigo ciki in ka ce to na tuba zan shiga na shiga jos sai waɗancan su ce kayi ridda wato da sun yadda kana musulmi kenan yanzu ne kayi ridda da ka shiga ta jos idan ka dawo ka ce to shikenan ka bar ta jos ka da ta kaduna su ma sai su ce kayi ridda to ashe sai ka zauna a musuluncinka na asali to amma an ka zauna a musuluncin kuma zai ce ba su karɓa ba sai ka shigo cikin ƙungiyar da haka jama'a in ana so yanzu a zauna lafiya me za a yi a zauna lafiya shine musulunci yanzu kun ga jama'a mu da muka tsaya musulunci ba ƙungiya, ba mazhaba ba ɗariƙa ba shehi sai manzan Allah mu yanzu lafiya muke zaune jama'a ba ma jin haushin kowa sai wanda ya taba Allah da manzan Allah yanzu mu duk wanda ya taba wata ƙungiya ba ruwanmu da shi duk wanda ya taba wata maza ba ba ruwanmu da shi duk wanda ya taba wata dariqa ba ruwanmu da shi amma duk wanda ya taba musulunci ya taba wanzan Allah to ya tabo mu mun zauna lafiya su ko yanzu yan tijjaniya yanzu wani yana ne yana tafafasa. billahi lazi yanzu wani yana ne ya su makafa uku hankalin shi ya tashi ya su ma ya faɗi ya farfado ya faɗi ya farfado saboda me zai ce tijjaniya ake wa haka wani yana nan yanzu hankalin shi ya tashi kungiya ake wa haka to amma mu yanzu koge zau jama'a koge zau wallahi saboda mun san ba musulunci aka taba ba duk abin da ba musulunci aka taba ba manzo Allah aka taba ba sai mu ce ba komai ya halatta daidai ne ina fata an gane to idan kun gane wannan jama'a yan Najeriya muna kiran kanku akan ya haɗu amma a bisa musulunci kuma abin da ya raba mu shine muka rabu wasu suka bi tijjani wasu suka bi kadiri wasu suka bi maliki wasu suka shige kungiya to duk ku fice ku rabu da waɗannan mutanen ku dawo kowa ya jaddada rijistar shi da manzan Allah ita ku jaddada rijista da manzan Allah ba sai ka je wurin wani shehi ba ba sai ka je wurin wani shugaban kungiya ba a idda kake din nan kawai ka ɗauka cewa daga yau to na manzan Allah za ka bi to matakin farko ke nan, mataki na biyu fa sai ka ce to bari ka tafi koyan sunnar kuma to wannan kuma ya lazimta me kenan malaman sunna su fito su buɗe masallatai su ta karantar da mutane sunna a manta da maganar wata mazhaba ko ƙungiya ko ɗariƙa jama'a ta karanta mutane alƙur'ani da hadisi kawai zuciyar kowa ta haske in ka zauna a buɗe sahihu muslim sahihu bukhari sunan tirmizi muwatta a karanta maka ka ji daga manzon Allah sai haske ya shiga cikin ranka sai ka ji ka samu martaba sai ka ji zaka fito baka kin kowa amma wallahi idan ka shiga masallaci aka yi maka lacca akan tijjaniya in ka fito duk wanda baya tijjaniya sai ka ga bai halatta ya rayu ba Allah sai ka ji ka fito kana jin haushin mutane saboda an ce maka wai kirai ne wai duk wanda bai tajjaliya wai kiri ne haka suke cewa munkiri kanin kafiri to kaji kanin kafiri menene kafiri ne ba wani kanin kafiri su suka fara kafirta mutane a kasar nan da ta juyo kansu sai suka ce wai yana kafirta musulmi ɗaya kenan na biyu malamai su ji tsoron Allah game da amanar da mutane suka ba su game da amanar da kuma Allah ya ɗora a hannunsu domin abin da ke faruwa in kuka kira mutane kuka ce su taho sunna to za su dubi aƙidarku za su dubi ibadarku amma abu mafi girma da suke duba ita ce mu'amalarku malaman ahalin sunna ku yi ƙoƙari ga zama kuna da kyakkyawar mu'amala tsakanin kai da matarka tsakanin kai da 'ya'yanka ko tsakanin kai da matanka ko 'ya'yanka tsakanin kai da makwabtanka makwabtan nan a kasuwa ne tsakanin kai da sirikanka tsakanin kai da abokan zamanka a ofis amma abin da yake faruwa galibi shine ana samun tifka da warwara daga cikin wasu waɗanda suke cewa suna kira zuwa ga sunna saboda haka bayan musulmi sun bar waɗancan abubuwa sun dawo musulunci malamai za su zage karantarwa to jama'a bari kuma yi wata magana malaman ahalus sunna idan sun zauna suna karantar da ku ku rinka mutunta su sannan ku rinka kula da rayuwarsu me zai je me zai dawo yanzu jama'a mu mutanen zaria tsakaninmu da Allah ranar kiyama in Allah ya tambaye mu akan malam are me za mu ce mutanen zaria me za ku ce wa Allah ranar kiyama game da malam ba'are aƙalla malamin nan sai da ya shekara arba'in yana karantarwa a garin nan shekara arba'in yana karantarwa ina ɗaliban shi ina waɗanda yake jan aya suna kabbara ina waɗanda yake jan hadisi ya fasa suna kabbara ina suke an manta da shi me yasa yanzu ba shi da lafiya baya iya yin wa'azi ba za ku je ku kai shi asibiti ya samu lafiya ya dawo ya ci gaba da wa'azi ba malam ba are ba hauka cewa yi ba malam ba are ba tsufa yi ba ya kasa karantarwa in ka je ka same shi yanzu bakin shi rangada dau yake amma kafa ce take mai ciwo sannan bai da abinci kallar larurar kenan kafa shi ce take ciwo kuma babu abinci a gidan shi shine kawai dalilin da kuka ji baya karantarwa ha irin karatun da yake da nake magana ai dama can yana karantarwa amma karatun da muke magana da zai zo ya tara mutane irin wannan jama'a ya tara mutane ɗari biyar ko dubu yana wa'azi ana kabbara ana yi yanzu a zariya Ba yi da lafiya ba zai iya irin wannan tsayuwar da nake ba ba don ya tsufa ba kafar tana ciwo ba zai iya kai awa uku yana magana ba saboda yana jin yunwa ba abinci gidan shi yanzu tsakani da Allah me yasa waɗannan malaman naku yanzu na ahli sunna ba za su zama yan ciwaciwa ba ai dole su zama yan ciwaciwa saboda muna hira da su cewa suke suna wa karraban su ne saboda in sun tsufa ba za a kula da su ba <clears throat> da haka in kuka tara musu kudin taimakon masallaci sai su kwana da shi duk inda kudi suka zo gaban su sai su wabce su har ma wani yake cewa zan yadda in yi mutuwa irin ta bawa mai shinkafa ne mutuban da ko kwabo haka wani yake cewa wai bawa mai shinkafa ya mutu bai da kokobo shi ya ce yana hauka ne zai yadda da suka samu kudin sai suka koma yanzu competition suke akan mota wannan ya je kakara ya ɗauko wannan sai wannan ya je ɗauko wannan abin da suke kenan jama'a gaskiya ɗaya ce idan kuna son gaskiya malamanku da suke karantar da ku a rinka samun masu hankali daga cikinku ba wawaye ba kuma ba ni na ce wawaye ba Allah ne ya ce yace yahsabuhumul jahilu aghniya min taaffuf zaka samu malamin ahlus sunna ya zage yana ta karantar da ku amma saboda bai bude baki ya ce a kawo ba malaman dariqa su ne suke bullo da hanyoyi taxations na da ministry ta tax sun suka ga abubuwa sun lafa sai su ce to jama'a za a yi fari bana dan haka sadaka gero ce kawai za ta kau da wannan to bai da geron kunu ne a gida Idan zai ga an tara mai buhu talatin sai ce aikin banza sai ga za mu tsaya muna ta muku karatu ba ku kawo sana to amma malaman ahli sunna ba su haka to a ringa samun masu hankali daga cikin ku su koma gefe guda su ce yanzu kamar malam wani ba za mu tunanin mu sai abinci mu kai mishi gidan shi ba bari yi muku tambihi jama'a kun ga rashin yin haka shi ya ja da yawancin malaman nan naku da kuke kukan cewa sun bi 'yan siyasa sun lalace shi ya ja suka lalace saboda 'yan siyasa na ba da kudi jama'a a adamawa a tikun miliyan 35 ya ba malaman ahalin suna sanda za a yi zaben 2003 miliyan 35 wani da aka ɗan yaga mai 500 da na haɗu da shi diya rude. da ya fara mini lissafin abin da zai sai ne <laughs> dariya ya ce bai san kuɗi ba zai rusa gidan shi ya sake sabo zai aurar da 'ya'yan shi zai sai mota zai yi kaza zai yi shago zai yi kaza na ce eh na ce ala gafata malam gaskiya asiri ya rufe ce hala malam ana zance ma dubu ɗari biyar bai san kuɗi ba wadda aljihu kawai za a zuba ta shiga kasuwa ta kare amma shi diya lissafa rayuwa gaba ɗaya cikin ta to amma me ya faru kuma jama'a da sun ci kudin atiku haka suka fito kan mimbari fa suna cewa a zaba atiku kuma ana jifansu to me yasa ba za su ci kudin su ba ku ba ku ba da naku ba don hakan haka ka haka ba sai su karba Don haka abin da nake cewa jama'a ba za mu tashi wurin nan ba kamar yadda muka saba sai kowa ya ba da sadaka matukar yana da hali har ni kaina a tara kudin nan kuma kai tsayin aka tara su ko lissafa su ba za a yi ba a a kai malam ba'ari wallahi jama'a wancan kudin da aka tara a tsohon nan wallahi ya kai awa daya ya hana waɗanda suka kai su fito da sun shirya za su fito sai ce salati goma ga annabi ya rinka musu addu'a ya rinka sun kosa su taho sai ce kul wallahu kafa bakwai ina sai da suka san dabarar da suka yi sannan suka samu suka taho ya rinka shi musu albarka saboda an kai mai kuɗi kuma kuɗin duka duka ba su wuce dubu goma ba idan mun san cewa za mu tara malam ba'are miliyan ɗaya ya yi salati kwaya ɗaya ga annabi mana addu'a ya kamata mu tara saboda irin waɗannan mutanen jama'a don fa ba ɗan ɗariƙa ba ne da ɗan ɗariƙa ne da tuni karama yake bayarwa malam ba'are jama'a yanzu wajen shekara shi ɗari duk mutumin da ya shekara ɗari a ɗariƙa har aljanna zai zuba mutane jama'a har aljanna zai zuba yan ɗariƙa shekara ɗari wasa ce a ɗariƙa kuma aljanna zai bude ta zuba mutane tun anan har mabudai zai rinka sayarwa sai kuma wanda ya ga dama ya sayarwa amma kun ga da yake malamin ahlus sunna ne karshen ta da yunwa zai kwana ba ai wasa ba wallahi kar ku mamakin wannan magana karshen ta ya kwana da yunwa dan haka jama'a wanda duk yake da hali a tara kudi a wurin nan yanzu a ba su Malam sha'ibu ga sunan su ne imamu da'awa su je su kai mishi ɗaya kenan wanda yake da halin buhun shinkafa ko masara ko gero ko dawa ko suturu ka je ka sami gidan malam ba'ari ka je ka yi sallama ka kai mishi ba sai ka kawo mana ba mu ba charity organization ba ne amma muna tuna muku ne abin da muka san haƙƙi ne a kanku kuma a kanmu idan kuka gane wannan jama'a to yana daga cikin abin da zai haɗe kan musulmi Shi ne malaman musulmi ya zama suna da kyakkyawar rayuwa jama'a don wallahi jama'a wani da yake kirkiro ɗariƙa shi fa ya san ƙarya ce tsabar hanyar samun kuɗi ce kawai zai kirkiro wani da yake kirkiro fatawar ƙarya wallahi kuɗi yake so ya samu ashe jama'a rashin kula da malamai masu faɗar gaskiya yana taimakawa rabuwar kan musulmi kuma shi yake jawo 'yan siyasa su dafe malaman yanzu ku duba yadda aka haɗa mutanen najeriya da malamansu zagin malamansu suke me yasa ya ce malaman suna faɗin son zuciya suna fatawar karya. jama'ar musulmi kamar yadda na ce fa wa'azi ya yi wa'azi to sai dai kuma abin mamaki ga lokaci ya yi amma kowa ya saurara gobe za a ci gaba da wa'azin nan kuma a ƙarasa shi a gobe insha don haka madadin rana ita yau da na ce a gobe za a ci gaba da wa'azin nan kuma a ƙara shi a gobe don haka kuma karkamanta fa yau wa'azin gaba ɗaya ya ƙare a kan matsaloli biyu ne ma na jahiliya kai waɗanda suka saka mu a matsalolinmu na yau matsalar farko ita ce me yasa mutane ke bauta wani wanda ba Allah ba a yau shine matsalar jahiliya ce matsala ta biyu me ya jawo musulmin yau kansu ya rarrabu shine matsalar jahiliya ce jama'ar musulmi za mu amsa tambayoyi insha Allah ta'ala gurgudan abin da ya sauƙaƙa zuwa nan da minti talatin sai a tashi sha ɗaya daidai insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wani yana tambaya wai akan wasu website ne albanicenter.com a ba haka ake rubuta albani din ba ba dash sannan center ɗin kuma za ka rubuta ta da amerikanci ne ba da ingilanci ba shine ter ba tre ba albanicenter.com sannan sai wannan quransite.com babu wannan apostrophe din babu wannan koma a sama eh quran.org insha Allah Allah ya taimaka wani ya ce wai ayi. bayani akan maulidi bayanin maulidi a kudin tu jahiliya gobe zai zo zaka jin da maulidi ya samu asali a jahiliya ya hakuri dai ba a taba komi ba fa duk muqaddima ce aka yi yau din ma yace wace hanya ce ya kamata a karanta hadisai dan a fahimci mai kyau da mai rauni hanyar ita ce a je a koyi ilimin hadisi idan aka je aka koyi ilimin hadisi shine sai a iya ganewa wannan mai kyau ne wannan mai rauni ne wato ba a littafi ne zaka je ka karanta ba a zaka je ne malami ya bi ka a hankali yana koyar da kai har ka iya wannan ilimin na fata an gane wani ya yi mana gyaran tuntuban harshe da muka yi ranar da muka ce barnawa ko? ya ce ainihin eh eh ba barnawa ba ne badarawa ne ko ba badarawa ba barnawa ko tsari ma na jin barnawa na ce kuma haka ne a badarawa na ce to shi kenan to don haka kun ji jama'a barnawa ne ko na'am wani ya ce shin imamu malik salaf ne ko ba salaf ba ne imam malik mabiyin salaf ne salaf shine annabi da sahabbai da tabi'ai waɗanda wannan hadisi na imranu dan husain ya ritsa khairun nasi qarni thumma allazina yalunhum thumma allazina yalunhum dan haka zamanin annabi da sahabbai da tabi'ai imam malik yana daga cikin tabi'ut tabi'ina ne yana daga cikin mabiya manhajin salaf ne sai dai kamar yadda mu dinnan yanzu muna bin tafarkin salaf ne amma kawai sai ka ji an ce mana wai mu ma salaf ne shine imam malik ma sai ka ji wani lokacin an ce shi ma salaf ne ma'ana mujazan ne majazi ne ake ce mishi salaf amma mabiyin hanyar salaf ne amma salaf su ne waɗannan da annabi ya karantar da waɗanda suka karantar to daga nan ne salaf to duk wanda ya zo baya ya rike wannan hanyar to ya zama salafi na haka imam malik salafi ne kuma cewa imam malik ya taba da'awar cewa wani ya bi shi ya bar annabi a'a imam malik bai taba cewa a bi shi a bar annabi ba yan baya ne suke wannan da'awar jama'a shi fa imam malik bai kafa mazhaba ba daga baya ne mazhaba ta zama siyasa kamar dan hodiyo jama'a dan hodiyo bai kafa gargajiya ba daga baya ne turawan mulkin mallaka sai kafa gargajiya dan haka imam malik bai taba cewa a bi shi a bar manzon Allah ba Na haka duk wanda ya bi imamu malik ya bar manzan Allah ba maliku ne da laifin ba shi ne amma imam malik bai taɓa cewa a bi shi a bar manzan Allah ba a yi amurukun bil kufri ba da iz'antun musulmun ba zai yiwu ba ya halatta ga musulmi ya yi aikin banki a najeriya to wannan matsalar ba ni tattauna amma da yake na lazimce muku yau cewa duk abin da kuke so ku tambaya in kuma na sani zan faɗa muku barin amsa muku matsalar banki duk wani banki da ke Najeriya kakaf tun daga Habib Bank har Platinum Habib har kowanne akan riba ike shi kanshi akan riba yake kuma a cikin riba ike kamar yadda kasar ruwa ke rike da kainuwa kainuwa tana kan ruwa ne to bankunan Najeriya gaba ɗayan su maciya ne gaba ɗaya babu wani banki a Najeriya da ke running on Islamic system dan abin da yake damun yan boko da basu san riba ba shine suna zuwa ƙasar Malaysia da ƙasashen Sudan suna ɗanyi yi wasu kwasa-kwasai ne a kan Islamic banking sai su zo su ce wai sun kawo Islamic banking a Najeriya amma matsalar ita ce a cikin banki ne traditional ko conventional bank wato irin bankunan mu da muke da su waɗanda suke sun a kan riba sai a je sai a kawo wani tsari sai a ce wannan tsarin a cikin shi babu riba a shi ne misalin da muke muku kullum naman jaki ne da naman rago sai aka dafa su a tukunya ɗaya amma da aka zo sai aka ware naman jaki aka ba ba ma aka ware naman rago aka ba sarkin musulmi ya ci shi ba zai ci naman jaki ba amma ya ci tukunya ɗaya da aka dafa naman jaki da naman rago so da haka banki da zai ce wai a cikin wannan bankin akwai wani riba free interest free a cikin wannan bankin to tambaya ita ce shi bankin akan riba ike e eh, to duk abin da ke kan shi riba ne don haka fatawar malamai gaba ɗaya ita ce irin wannan bankin bai halatta a aiki a cikin shi ba bai halatta a bude account a cikin shi ba bai halatta a yi any transaction duk wata hudda da mu'amala da shi ba malamai suka ce sai a hali biyu halin farko shine halin da ya zama gaba ɗayan ƙasar babu wani banki wanda ya gina akan tsantsar musulunci sai suka ce to a irin wannan halin zai iya zama larura in ta kama ka yi mu'amala da wannan bankin wace irin mu'amala kama ka buɗe account ko ta transfer ba a zo magana aiki ba tukuna dalili na biyu suka ce hali na biyu da zai halatta a yi aiki a irin wannan bankin shine dalili na, na diplomasiya dalilin zamantakewar tare wannan dalilin shine idan musulmi ba su shiga sun yi aiki a waɗannan bankuna ba idan musulmi ba su je sun buɗe accounts a cikin waɗannan bankuna ba idan musulmi ba su sai hannayen jali a cikin waɗannan bankunan ba akwai tsoron cewa maƙiyansu kafirai su siye hannayen jalin su zama su ne ma'aikatan su zama su ne suke gudanar da komai daga ƙarshe zama tattalin arzikin ƙasar gaba ɗaya yana hannun kafirai eh idan akwai yiwuwar haka sai malamai suka ce ya halatta a samu musulmin da ke da taka tsantsan ba kowanne zubar gada ba a samu musulmin da ke da taka tsantsan su shiga irin waɗannan bankuna domin yin aiki su sai shiyas su sai hannayen jali a irin waɗannan bankuna domin tsoron kada tattalin arzikin musulmi gaba ɗaya ya zama a hannun kafirai ne. wato dalili na diplomasiya dalilin ka a samu a karya ku ta wajen tattali in akwai tsoron haka sai suka ce to ya halatta a samu nagartattun musulmi su shiga suka ce in ko babu tsoron haka to lallai ne musulmi su ƙaurace waɗannan bankuna gaba ɗaya wannan ita ce fatuwar da manyan malamai irinsu a sheikh abdulaziz bin baz da makamantansu da kwamiti na fatawa ta duniyar fikihu suka bayar a cikin littafin fatawa islamiyya da haka in kana da littafin fatawa islamiyya in na larabci kake da shi ɗauki mujalladi na biyu idan na turanci kake da shi ɗauki mujalladi na hudu yadda na faɗi maganganun nan zaga malamai sun amsa su haka to sai mu dawo tun da tambayar da aka yi mini cewa ya halatta a yi aiki a bankunan najeriya a yau ƙarƙashin waccan fatawar sai in ce ya halatta a samun musulmi masu kishi waɗanda za su je su yi aiki a bankunan nan kaɗai don su kare mana mutuncinmu ya zama muna da financial security wato muna da tsaro game da harkar kuɗi ba don komai ba jama'a ƙasar Falasɗin da ƙasar Isra'ila waɗannan ƙasashen a haɗafa suke ƙasa ɗaya ce amma daga lokacin da musulmin ƙasar suka janye hannunsu gaba ɗaya game da harkar banki domin ƙasar filistin kafin waɗannan yahudawan su zo harkar banki gaba ɗaya ma ba ta a ƙasar da yahudawa suka zo saboda ba yahude shi a akan riba yake rayuwa nan da nan sai suka kafa bankuna suna kafa bankuna sai suka fito da riba sai malamai suka ba da fatawa cewa kowa ya janye hannun shi ka a sai hannun jali kar a buɗe account ka ai transaction na transfer kada ayi komai a ƙarƙashin waɗannan abubuwan musulmi da suka ɗauki waɗannan fatoyin suka aiki da su sai yahuda suka bi suka mallake bankuna gaba ɗaya ya zama musulmi ba su da ta cewa game da harkar kuɗi na komai a ƙasar filistin shi kenan sai musulmi suka fara zama bayi yahudawa suna zama Shi ne har aka kai halin da ake ciki a yanzu to da wannan tsoron sai malamai suka ce to tsoron haka kada ta faru tun an samu musulmin da suka samu kansu a wannan tsoron ya halatta jama'a a najeriya <clears throat> bankunanmu a kan riba suke hannayen jali na bankunanmu duk gaba ɗaya kakka rage banki ko ɗaya duk bankin da ka ji za a sai da hannun jali shi kanshi sai da hannun jalin na bankin akan riba ya don bankin akan riba ya don haka a ƙarƙashin wannan fatawar ina cewa babu laifi 'yan najeriya za su iya yin mu'amala da waɗannan bankuna da gwargwadon yadda suka samu kansu misali idan na samu kaina a halin mu'amalar da nake ba ta da alaƙa da banki to gaba ɗaya in fita daga harkar bankin najeriya amma in na samu kaina a halin tilasci to in yi wannan mu'amala daidai da gwargwadon bukata ta amma fa in sani ba halal ba ne larura ce kawai in san wannan idan na samu kaina a halin idan na je na karanta bankin ko menene eh, account ko menene menene ina tsoron idan ire-irenmu muka janye ba mai aikin banki ba dukiyar ƙasarmu za ta waye gari a hannun kiristocin najeriya maƙiyanmu to anan lallai ne a samu masu kishin addini daga cikinmu su shiga harkar bankuna jama'a wannan ita ce fatawar da nake yi kuma wannan fatawar ina mai yin ta ne da fatawar waɗancan malamai idan daidai ce Allah ya ba su lada ni ma Allah ya bani idan kuma kuskure ce ina fatan Allah ya fi mu gaba daya Allah ya taimaka na'am wani ya ce menene ingancin hadisin da ya ce a karanta a mamatan ku yasin wai idan mutum yana kwance na magagin mutuwa a karanta mai suratu yasin malamai sun ce wannan hadisin bai inganta ba ka karanta littafin ahkamul jana'iz to wannan tambayar ban fahimce ta bai ce wace kungiya ce ko national yawan ma zira albani za ka yi albani ba sai ka zira shi ba shi da kanshi zai zira kanshi kungiyar izala ce ta jos ita ce national yau <laughs> wasu suna ganin wai bara dan abin nan waye faɗa dai dan a kama shi ƙungiyar izala ce ta jos wannan ya ce wai menene hukuncin matar da mijinta ya taba to ya ya za ta yi ta kaba ko ba za ta yi ba mace ce mijinta ya bata aka neme shi aka rasa saboda malamai sun bincika ba a samu nasoshi daga manzon Allah akan wannan matsalar ba sai aka dawo matsaloli da sahabbai suka yi fatawa wannan matsalar ta fara faruwa ne kamar yadda al'imamu abubakar ibn abi Shayba ya ruwaito da isnadi ingantacce a cikin littafin al-musannaf a zamanin umar ta fara faruwa ga mutum ya bata an neme shi an rasa sayyidina umar ya fatawa akan cewa sai a saurara zuwa shekara hudu idan bai dawo ba to shikenan sai ainihin raba dukiyar shi a matsayin gado ita kuma daga wannan shekara hudun daga ran da ya cika shekara hudun sai ta fara takaba a madadin yara su. wasu fatoyin kuma da suka biyo bayan umar kamar fatoyin su imamu abu hanifa su kuma suka ce a sai a jira sa'o'in shi idan sa'o'in shi suka rasu to a daidai wannan lokacin shine sai ce ta kaba ita ma kiyasi da shi kenan tunda sau'in shi sun kare to shi ma ana zaton duk inda yake ya kare da aka sai ce ta kaba kun ji fatawa ta biyu fatawa ta uku ita ce sai a je a kaiwa alkali idan alkalin musulunci ya nazarci halin da take ciki duk fatawar da ya akanta ta yi wannan fatawar ta uku jama'a ita ce tafi dacewa saboda alkali dama dattijo ne mai ilimi in aka ce dattijo ba lallai ya zama tsoho ba dattijo shine mai kaifin basira da gogiya game da rayuwa da addini in ya dube ta sai ga wannan yarinya ya shekara ashirin ma'ana ɗanyen aure ne sabon aure yanzu aka ce wannan ta jira mijinta ɗan shekara ashirin da biyar sai sa'o'in shi sun ƙare to nan da shekara hamsin kenan to ita kuma ta zama shekarar ta saba'in kenan to ita mai ta ci a duniya yan shekara ashirin a kafe ta ba miji har shekara hamsin mai zuwa a akwai takurawa shekara hudu da umar ya ce ijtihadi ne ba nassi ba ne domin mai domin bai kawo wani nassi a kai ba cewa ya shekara hudun nan ita ce gwargwadon abin da ake ganin in aka tura ɗan aike daga nan ya yi gabas bayan shekara ɗaya ya dawo mana da labari bai gan shi ba sai a ce to yi yamma bayan shekara ɗaya dawo yi kudu bayan shekara ɗaya dawo kiyasin umar kenan ya yi gabas har shekara hudu shi ne kiyasin umar ashe kun ga yanzu inda umar yana duniya a yanzu inda dai wannan ne kiyasin shi wanda kuma haka ne kiyasin shi to yanzu umar zai iya ba da fatawar ta aure a cikin wata biyu ko wata uku kenan domin yanzu hanyoyin sadarwa na tashoshin rediyoyi da talabijin da jaridu da wayoyin tarho yanzu nan za a iya baza bayani a kan shi sakamakon wannan za a iya gano yana nan ko bayi nan don haka bata wannan ta ƙarshe jama'a ita ce ta dace a kai matsalar ta wurin alƙali alƙali ya tsaya yi nazari a cikin ilimin shi da gogewar shi idan ya ce ke e na baki fatawa tafi ki je ki fara idda daga yau sai ta je ta idda jini uku in ya ce daga yau na baki fatawa tafi ki fara takaba sai ta je te takaba shine wata hudu da kwana goma don haka ake cewa alƙalai a samu gogaggun da suka karanta alƙalancin hakikatan la ba wai don mutum ya zo ya yi diploma ta shari'a shi kenan sai a ce ya zama alkali ya san fiqhu ya goge sannan yana da ƙwarewa da gogewa a rayuwa waɗannan abubuwan su suke sa a naɗa alƙali jama'a ba wai certification ba in aka samu haka to sai a mata wannan fatawar to wannan shine abin da ya fi zama daidai insha Allah karanta littafin fiqh sunna mujalladi na biyu Allah ya taimaka wannan yake cewa wai gaske ne cewa karken duniya za a samu addini kashi-kashi kuma haɗewa zai yiwu to a yadda na fahimci magana cewa gaskiya ƙarshen duniya e addinai za su kasu kuma wannan karkaso gashi tun yanzu ta faru ai yanzu dai in ka ajiye duk duniya ma gaba ɗaya ka ɗauki najeriya ita kanta yanzu matsala ce a da Najeriya ma ita kanta ɗauko ƙungiyar izala da muka yi misali da ita matsala ce a da izala ɗauko shi a ita kanta ikanta matsala ce ɗauko tijjaniya ikanta ikanta matsala ce yanzu izalar jazza ta kaduna ba za su haɗu ba sun rantse ba za su haɗu ba tun daga wani sabo ya zo zai haɗa su sun ƙi ina fata an gane tijjaniya wannan tsoho na kaduna ya ja wancan gardi na kano ya ja kowa ya ce sam ba za ta haɗu ba me yasa wancan gardi ne an ce shine wakilin tijjani wannan kuma ya ce shine mai bada tijjaniyar gaba ɗaya to kowa ya ja kuma an ce ba za a haɗu ba to zazzaki shi ma yana cikin yaɗa tashi sai hamza lawal ya zo shi ma ya ce su zazzaki 'yan daba ne ba su da karatu ba su iya mandaki ba ba su iya tasarifi ba da haka yi sai tasha a gidan rediyon nagarta yana ta mandiki yana ta mandiki yana ta mandiki yana ta bayani yan zazzaki suka ce wannan ya zo yana kwashe musu jama'a shi kuma ya ce to ai ku yan daba ne ku dukan mutane kuke yi muku karatu muke fassara muke mandiki muke yi to yanzu hamziya daban zazzakiya daban su ma kowa ce ba zai haɗu ba to yanzu ko anan aka tsaya addinan ai kaga an samu matsala to ka ɗauko duniya kuma yanzu ka tafi saudiya kowa ya kama tashi alƙiblar in ka tafi iran kowa kama tashi in ka tafi misra kowa kama tashi gaskiya ne addinai za su rarrabu ƙarshen duniya za kuma mu zo za mu karanta maka nassoshin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi yana daga cikin matsalolin da za mu tattauna addinai za su rabu annabi ya ce guda saba'in za su kasu da wani abu ya ce yahudu sun kasu saba'in da ɗaya kiristoci ya ce saba'in da biyu musulmi ya ce saba'in da uku za su kasu saba'in da uku dinnan da za su kasu annabi sai ya ce duk 'yan wuta ne sai dai ɗaya aka ce wacce ya ce wadda ni da jama'a ta miki akai don haka duk zamanin da ka samu kankan kana son zaman lafiya sai ka ce to wanne ne addinin da annabi da sahabbai yake akai sai ka ce to anan ka tsaya in ba haka ba duk wanda ka shiga dan wuta ne kai tun daga nan duniya kai rijista wuta zaka ba aljanna saboda ba ta manzon Allah kake bi ba ina fata an gane Allah ya kiyaye to me mafita kenan tunda ka ji cewa zai karkasu sai ka tsaya akan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ga tambayoyin su kenan ko to amma ga wata shin ya halatta iyaye su bar 'yarsu ta rinka fita ma wani ko wasu samari bayan an yi ma wani izini zuwa wurinta wato an yi wa wani izini cewa za a bashi ko to ya halatta kuma a bar wasu su rinka zuwa wurinta a bai halatta ba ai jama'a in har kuka yi izini kawai ku yi tazarce kuna cewa kun yadda sai a ce to a daura aure ku daina bata lokaci sa rana a musulunci da ake a wannan abubuwa ne na al'ada kun yadda za ku bashi ya sai ku ce eh to a daura aure in aka daura aure in ya so ta zauna a gidansu sanda aka kintsa sai a kai ta kun ga ran da yana shaɗu sai zo ya ɗauke ta je su kwana da matar waye kwana da matar shi haka ne ko ba haka ba to amma kun ce kun bashi sun zo sun zauna a zaure sun kashe wuta to haramun suke yi sun zauna su biyu sun kashe wuta ko sun bar wutar da haske ko security light suka kunna jama'a bai halatta musu ba don haka abin da ya fi zaman lafiya jama'a maganar sa rana ba ta taso ba kun yadda yi za ku ba wa na yato ana zuwa kawai sai a ce to an ba shi ɗin kawai a ɗaura aure kawai amma cewa kuma wai an ba wani kuma a ce a bari wai wasu su rinka zuwa wurinta wannan kuma ya fi haɗari Allah ya kiyaye yace tambayar shi ta biyu ina hukuncin zuwa wurin mace ga saurayi kuma shi yana cewa ba aure zai yi ba yanzu amma yace in dai ya ganta kuma ta yi mishi sai ya yi magana magana soyayya da ita to tunda ba aure zai yi ba da ya je mai je yi kenan ya je zina dan dama ɗayan abu biyu ke kai namiji ko aure ko zina ya je neman auren ta sai aure haka ne ko ba haka ba jama'a to amma ya ce ba aure zai ba amma in ya ganta to za su ci gaba da soyayya to soyayya ba mun faɗa ba jahiliya ce jama'a gobe za ku ji yadda soyayya ta zama jahiliya irin wannan soyayya da za a ce to a ci gaba da soyayya har zuwa sanda za a aure abin da muke cewa shine idan har ba aurenta za ka yanzu ba to kawai a kashe maganar na ɗaya kenan na biyu jama'a yadda ake magana aure idan ka ga ya kana so za ka samu lokaci da za ka zauna ka ganta ta ganka to a wannan lokaci to salafiya kuma barin bi ta kanku ‘yan matan salafiya salaf sai ka ga yarinya kana so wai in ka zo ganinta sai ta fito da hijabi da niƙabi to kin yi kuskure don ba sallah zaki ba yawwa don 'yan matan salafiyar nan haka suke yi saboda zafin addini da zaƙewa in ka ga yarinya kana so ka zo ka ce malam musa a haɗa da ita to an yadda kaza kaza sai ka je ka zauna a falon baban to sai ta taho da hijabi da niƙabi da safar hannu kamar kuturwa a ah, sam bai halatta ba yo safa a inda ya safa hannu za ta fito da ita da ta kafa to kar ma ka je ka zama waliyin gaba daya a daura maka aure a kai maka ita a dukunkuna ka ganta an daura aure yo safar hannu mai kashe da safar kafa mai kashe da in ka je ba za ta fito da gyalaba ma za ta fito ne yadda za ka ganta annabin mu cewa ya ka dube ta yadda za ka ga abin da zai jawo hankalinka ka aure ta don ta fito da hijabi ai wannan ta zama malama ga kudin toshinki a ah. saboda haka kuma salaf ku gyara kuma salafiya ku gyara dan da dama jama'a wani yana neman wata yarinya fa shi salaf ita ma salafiya sai zo yana tambaya yana tambaya ne wai yaya take kuma yana zuwa suna zama amma bai taba ganin ta ba to ta sawo hijab yadi bakwai ta sawo niqabi ta sawo takalmi ta sawo safa hannu ta sawo ta kafa ta sawo tabarau ba ta ji tausayin shi ba ko girarta ba zai kalla ba duka waɗannan abubuwan za ta cire su jama'a zai je zauna a falonsu sai ta fito da kaya irin kayanta na zaman gida ta ɗauro kallabi ɗaurin kallabi mai kyau ta yo riga mai kyau ta yo zani mai kyau ta sawo takalmi ta taho ya zo ganinta ne annabi cewa ya ya tsaya ya dubi abin da zai ja hankalin shi a aure ta in ka gama ta a hijabi ba abin da kake shaida wallahi sai dai imani to da haka ya kamata ku gane jama'a eh da haka ku gane wannan wannan kuskuren yana damun samari saboda wani sai ya aure ta sannan zai je ga bakace ko fara to in baya son fara wani baya son fara jama'a akwai wanda baya son fara to hijabi da safa hannu da niqabi duk sun rufe ta bai gani ba ana buɗe yan ya ganta fara sai ce kai to na da kiyaye farin komo wani lokacin fari bai da lafiya ne sai ka ji yayi nadama baka yake so to dan haka ku dubi yadda ake yi sadda za ta taho ba za ta taho ita kaɗai ba ne za ta taho da wata kanwata ko wani ɗan uwanta ko babanta yana wurin haka ake yi jama'a kai kuma ba za ka tafi da abokinka ba don ku ji wannan kuskure ne sai ka ce wai abokinka ya taya ka ku tafi a'a in ya ga te mai gobe sai ya dawo i e, ya halatta wallahi in ka tafi da shi in ya ga te mishi ya halatta gobe ya dawo ba a riga an karkata gare ka ba don haka kun taho tare ka zo to shi kenan baba e wannan abokina ne a to salmanu barka da zuwa barka da zuwa to gobe salmanu sai ya shiryo lafiya salmanu ya ce eh to baba na zo da wata magana ne a ah, to bismillah mana sai to dama jiya din nan da muka zo ni ma na zo ne sai kuma na gawa ne yau eh, da eh, ba kwana zai yi ba ake kwana da akwatin zaɓe balle kwana da magana aure gama <laughs> ina ba ta gane saboda haka haɗari ne in ka tashi tafiya ganin wadda za ka aura ka tafi da aboki ba a zuwa da aboki a addini bai yadda da haka ba kuma a hankali ka ji haɗarin da kake fuskanta don gobe zai dawo kuma in ya dawo ya halatta tunda ba a riga an ce an baka ba da haka za zaka tafi zaka tafi kai kadai ne in ka je kuma ita ta zauna ko da uwarta ko da ubanta ko da wanta ko da kaninta don ba wata magana da za ku yi wadda take wai za a ce wai behind the closed door wai wata magana rufaffiya da ba a so a ji ta ce ka zo ne dama ku zauna in ka zo to ka san ustazai salaf sai an yi batun haja za ka yi innal alhamdulillah na na wa nasa'inuhu eh, saboda salaf ne to in ka ɗan gabatar duka to sai ka rinka kana haɗa da raha manzan Allah ma da yake sayidu salafi ne yana raha don wani salaf ɗin jama'a kamar mala'ikan mutuwa yake baya raha manzan Allah ma yana raha jama'a saboda haka za ka ɗan jefa raha saboda ka ɗan kama zuciyarta amma an ka zo mata dankam kamar hadari in ga fita ta ce ba ta son ka dan baka da fara'a in ka zo za ka ɗanyi raha a gaban mahaifinta ka za ka za a to shi kenan kuma ka gabatar da kanka eh ka gabatar da kanka ni ne wane ka za ka za kai ma ka ɗan faɗi kwalitinka ka ce na haɗa hadda eh na haɗa hadda kuma ina da shago a tudun wada eh kuma eh sai ka har haɗa haka saboda eh ai ba zuwa za ka yi kamar kaje jama'a ya kamata ku gane kaje kamfen ne kana so ka faɗi nau'inka don ta gane yaya kake ka ce kin ga hajji da aka yi bara eh to babana ya biya min don haka ni alhaji ne kuma Allah ya nufa ke ma za mu je duka ɗan kwakwaɗe sadda ita amma kakai ƙarya ka faɗi gaskiya aka ya kamata jama'a to wannan shine insha Allah jama'a sai mun haɗu da ku a gobe a nan wurin karfe 8 insha Allah da rabi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaika ce